kanal abdraman yakuba shine babban darakta na hukumar gandun daji ta nan jihar da magara ranar biyar ga watan nuwamba wanda muke ciki akwai wani taro da aka yi na sihirtokin convention tsakanin eta nigeria daga fuskar ma'aikatar gandun daji da wata wani da ake wani jiya nan ta kasar farashe bisa kan tattalin namun daji da suke termit ana cewa reserve natural national da termitin tuma inda daji ne babba na sahara inda ke akwai dabbobin wannan namu na daji akwai barewa na kanana akwai kuma manyan na horar dax da kuma tsuntsaye masu yawa to ya zama to ita wannan warje norway ita ce za ta ɗauki nauyin kula da wannan daji gwamnati ce ta bata wannan nauyi ita ku ta ɗauka ta ga kowace huska yadda ya kamata a raya wannan waje. Shi kuwa Abdullahi Haruna shine jagoran kungiyar tanoe ya bayyana abin da ya kwadaita su ga amsar renon wannan daji na tarmiti tuntuma. irin wannan renon da ake ba kungiya mun gan shi ne a chadi akwai wata eh, ONG mai zaman kanta wata kungiya mai zaman kanta da ake ce Africa National Park Network don tana da musamman ma gandu wajen goma sha shida cikin kasashe daban-daban wanda take renon su shine kula da dabbobin kula da al'ummar da take ciki kawo eh, abubuwa na tallaba matalaka Abubuwan da kungiyar ta noye za ta kula da su sun hada da kiwon lafiya, ilimi, samarwa matasa aikin yi, yaƙi da masu sumoga da dai sauransu. Cikin wannan tsarin namu shine kiyaye lafiyar eh, karkara. Noye ta, samu kuɗin da za ta yi haka nan. Ta ƙara ba su makami kayan aiki wanda za su iya kare dajin da wanda suke zuwa suna sana sace-sacen dabbobi masu zuwa su wuce da ƙwaya za a ɗauki cikin 'yan talakawan wurin 'yan karkara za a ɗauka a musu horo akwai mahalba na sultana nan da magaram sun kai 600 ma ya kamata su ma a ɗauka cikinsu a ƙara saboda su idan daji ne sosai za a yi rijiyoyi saboda makiyaya ne za a yi kula da lafiyar dabbobi za a kula da makaranta an yawon bude ido tourism kenan a hankali an wurin aka ce akwai kwanciyar hankali za su rika zuwa Mika ma kungiyar ta kasar Faransa kula da wannan daji ya haddasa cece kuce a tsakanin jama'a cewar an sayar da wannan daji. Kuma wannan abin da ake wai ba ONG ba gwamnati ta saka mana ragama ku je ku yi abin da kuke so. A'a da su merori da sarakan gargajiya masu aikin man fetur duk suna ciki. Abu ne wanda kowa ya sa ido. noye tana da damar ta tsaye da aikin an ta ga gwamnati bai ya eh, bai cika alkawali ba game da abubuwa gwamnati yana da damar ya tsaye da an ya ga noye tana tangarɗa cikin tafiyarta mu dama aikinmu kwara shi sai mun nemi Eh, haɗin kan al'umma sa'an muke zuwa wajen gwamnati bale a ce wani ɗan ƙasa waje ne zai zo yawon a'a ko zafore ne da 'yan Nijar za su samu damar samun taimako da yawa da suka samu ta hanyar ƙungiyar eh, ƙasashe ta Turai da wata ƙungiya kuma ta Faransa da ake ci afde za su zo su zuba dukiyarsu saboda su ga dabbobin dajin wannan da al'umma sun zamna lahiya kuma abin ya bunƙasa. ganin yadda suka lakanci dajin ya sa suka tanadi kayan aiki don tabbatar da tsaro mun san inda mugu yake shigowa mun san inda ya kamata a tsaya a mai tarko ya kamu kuma nan za a sa abubuwan da ka kuma akwai kayan aiki yan kankanan jiragen da su yi wurin su gani su komo kamar duran jirgin da ba matuki kuma da kayan aiki na alo alo don da yawa wanda eh, ake iya kira da radika kayan aiki ne saboda mun lura mun gane sai da kayan aiki ake yin fiki. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.